بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بينك haka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba karanta wannan littafi mai suna riyadu salihin min kalami sayyidil mursalin wanda abu zakariya ya haya bunu sharafin nawawi ad-damashqi ya rubuta rahimahullahu ta'ala a yau za mu shiga sabon babi wanda yake magana dangane da babul wasiyyati bin nisa babin da yake magana akan wasiyya da mazu Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi dangane da al'amarin 'ya'ya mata wannan ya shafi musamman matan aure wanda za a auro daga waɗansu gidaje waɗanda za a auro su daga waɗansu gidaje a kawo su waɗansu gidaje yana iya yiwa babu ma dangantaka na iya da na baba ko ma babu yaren ba ɗaya bane ko garin ma ba ɗaya bane ko ma yankin duniya ba ɗaya ba ne to asali dai waɗannan mata masu rauni ne duk da kasancewa a yanzu akwai 'yan shirme da suke ta propaganda na cewa abin da namiji zai yi mace ma za ta iya yi ko wani abu makamancin wannan ko suna son a daidaita amma dai hayaniya ce kawai Allah ta'ala ya riga ya yi mace yadda ya yi ta nan tana matsayinta ba wanda ya sai ya canza ta sai Allah to asalin mata masu rauni ne shi yasa ma jahiliyar larabawa ba sa son su samu ƴaƴa mata sun fi son ƴaƴa maza kuma ba sai an yi nesa ko an yi dogon bayani ba kowa zai iya fahimtar dalili saboda iyakacin ya mace idan Allah ta'ala ya baka ya mace za ta shekara 18 ko 20 ko 30 a gidanka kafin a yi aurenta kai za ka ɗauki ɗawainiyan komai ana yin aurenta shi kenan tana haihuwa tunaninta zai koma kan ‘ya'yanta ne ba kanka ba duk da kasancewa akwai wani nau'i na tausayi a tattare da su amma mafiya yawa waɗanda za su iya tare maka faɗa su zo suna ƙarfafa ka suna baka shawarwari to an fi samu a cikin maza mata zai wahala a samu a cikinsu sai dai akwai tausayi kuma ba za su iya yin komai ba to shi yasa tun farko idan Allah Ta tabaraka Ta'ala ya ba da mutum ya mace to ya yi ƙoƙari ya kiyaye haƙoƙinta ya tarbiyyantar da ita domin su rabu da Allah lafiya shi ne abin da makaranta baya idan ya kyautata mata Allah zai kyautata masa idan ya munana mata Allah zai munana masa to shi kuma wanda zai zo ya dauke ta ko a bashi ya aure ta to shi ma akwai nasihu na musamman da annabi ya yi masa karka je ka raba mata da iyayenta sannan ka zo kana bulakanta ta kana cin mutuncinta kana barinta da yunwa kana barinta cikin damuwa to in kai haka Allah fa ba zai kyale ka ba tunda idan da tana gidan iyayenta ne ba fa za a yi mata haka ba in kaga ta zauna da yunwa to iyayenta ma suna fama da yunwa in kaga tana cikin damuwa to iyayenta ma suna cikin damuwa to shine malaye mana babi na musamman saboda muhimmancinsa musamman ma a yanzu ga mutane suna ta aure barkatai ka aure wannan mata ka sanya ta wannan gidan haya ka aure wancan mata ka sanya ta a wancan gidan haya kuma ko garin ku ka koma ba za ka iya halasu waje guda ba sannan ka zo birni kana ƙarya ka sanya su daban-daban idan da za a yi bincike in ma ba su yi magana ba wallahi sai an samu ba ka ba su haƙƙinsu yadda ya kamata to me yasa saboda rashin ɗaukar muhimmanci akan haƙƙoƙin iyalai kuma duk wanda ya ƙoƙari ya ba da haƙƙoƙin iyalansa wannan shi zai taimaka masa wajen tarbiyyar ƴaƴansa ba zai samu fitina ba amma in baka ba da haƙƙoƙin matanka ba to a kwana a taki sai an samu ɗan da zai ɗanka da zai mammare ka ya ce irin uba daman ka daɗe kana haushinka muke ji wallahi da za mu samu dama mama kashe ka za mu yi kuma mun yi da na sanin da muka fito ta wajen ka. to haka Allah ya kaddara amma dai kai ka jawo ɓacin rai shi yasa ka yi ƙoƙari ka kiyaye haƙoƙi yadda ya kamata don tarbiyyar 'ya'yanka ya tafi yadda ya dace kuma ka samu kwanciyar hankali da natsuwa ka fada cikin waɗanda Allah yake cewa la khawfun alaihim wala hum yahzanun duniya da lahira ba sa cikin bakin ciki ba sa cikin damuwa allah الله yace wa ashiruhun bil ma'ruf fa yi zaman takewa da su da kyautatawa bi ma'ana mata kenan su ne matanku matanku da ‘ya'yanku ko da iyayenku mata ko da ‘yan uwanku mata, tun da wannan aya za ta iya haɗa kusan duk mata za su iya shiga ciki wa ashiru hunna bil ma'arufi a kyautata musu daidai gurgudu. Makala ta'ala, kuma Allah ta'ala ya ce, walan tastati'u an tadilu bainan nisa'i walau harasum. ba za ku yin adalci na soyayya a tsakanin matayenku gaba ɗaya ba ko da kun yi kwadayin haka idan mutum yana da mata biyu ko uku ko hudu to dole ya samu akwai wanda ya fi so a ciki kuma wanda ya fi so din nan idan yi saboda ko kenta ne ya sa ya fi so to wannan lalacewa ne damuwa ne eh don zai fada cikin matsala amma ka tambayi duk wanda ya kwana biyu za ka iya tambayarsa duk wanda ya kwana biyu da mata biyu ko mata uku ko mata hudu dole za ka samu akwai wanda ya fi so a ciki saboda dalilin kaza ya fi son wance saboda dalilin kaza akwai wanda idan baki za su zo yana Allah Allah su zo a ranar girkin wance in zai yi baki a ranar girkin wance to a nan zai daga masa gaba saboda ko da bai ba da komai ba dai ba zai ji kunya ba amma in ranar girkin wance ce ko an sayo nama da kafa da kifi an hada a cikin miya ina jin irin miyan yarbawa ne ko eh kwama tala hakan nan amma an kace ya firge ciki eh ko haka aka hada mata ita ba za ta iya ba in an yi ma ba za a iya ci ba akwai wanda ita kuma kokarin ta kine ƴaƴan gidan ko na waye in suna gidan to sai ta tankwasa su sai ta sa su sun bi hanya babu bambanci tsakanin ƴaƴanta da wanda ba ƴaƴanta ba to kun ga irin waɗannan ko da duk matan gida sun fitan an batta ita kadai to baka da matsala wata kuma za a samu inda ya zumunci ne ‘yan uwanka duk abin da ya faru za a ce maka kaza ya kamata kai kaza wata tana da kaifin hankalin da za ta rinka baka shawari cewa ya dace kai kaza ya dace kai kaza to shi yasa masu hankali sukan fifita wata daga cikin matansu ne saboda me saboda kokarinta amma ba saboda kyau ba idan kyau ce wayan tana da kyau ba mamakin nan kwana biyu sai ka nemi kyau din karsa mai sun kuma babanta yana da kudi ne ta wata rana za a nemi kudin a rasa ko a nemi ubanta a rasa to sai ya kuma male ya'ya mata maka ba su gado ba ya sa abu mazajen su suke kashewa su suke cinyewa su zai wahala su yi amfani da shi mazajen su suke cinyewa inda ba control ne aka samu daga wani waje sun aka ba da gadon a danka a hannun wani ba ko a hannun wani ne ma sun rinka dabara kenan da kwale-kwale garshen an danka a hannunka sai ka zo ka ce kai da Allah ni ba zai rabu da wannan dukiya ma mu futa da fitina to amma idan aka ware wata domin Allah wannan babu abin nan to ko da ma ba domin Allah ba saboda tana da kyau shi yasa kake son ta ko saboda iyayenta masu kuɗi ne shi yasa kake son ta musulunci bai ce abinda kai haramun bane amma da ya ce kai takabun ba shine walan wa anta tadilu bainan nisa'i law kharastum wala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqa kada ku karkata gaba ɗayan karkata ku bar wanda ba ku so kaman wanda aka rataya ta fartanyan da aka rataya yaushe ake ɗauka lokacin da za a je gona in za ka je masallaci za ka dauke ta a'a in za ka je kasuwa za ka dauki fartanyan a'a inda nake ganin wautan waɗansu wawayen 'yan boko kenan mutum ya yi amarya sai ya dauke ta gaban mota suna ta yawo ita kuma uwar gida ana ba ta haƙuri wai ta riƙe yara in kaga ɗan boko ya yi aka sha-sha-sha ne ƙwarai da kake don saboda ba daidai ba ne don ka yi amarya ita ce kuma za ka kai ta yawo da ita ko ina ka kai ta a mota uwar gida kuma sai ka ce wato ga kudin nabib ne ko kudin menene bai ma da mutu hawa ta ba ga kudin a ta ba in za ki taka da kafa ki taka da kafa ko don ƴaƴanki dole ki zauna a gidan nan ba ne ba ne sai kuma idan iyayensu sun kawo ziyara gidan ko ana wata hidima suke kenan ha uwar gida ke ce kaza uwar gida ke ce kaza uwar gida ke ce kaza don saboda kada na waje su zage ka falatamilu kullal mai fatadharuha kal mu'allaqa Ka kwatanta adalci wannan kenan wa in tuslihu idan kuka gyara wa tattaku kuka ji tsoron Allah wajen kwatanta adalci fa inna Allah kana gafurar rahima lalle Allah ya kasance mai yawan gafara ne kuma mai jin kai ne Allah ya samu dace Kunga wannan yana gwada mana ana son a gyara daidai gurgudu shi yasa anan koda an bata maka rai abinda ake so ka danna zuciyanka za mu gani saboda su mata suna da wauta da yawa an fali haka ne koda matan waye suna da wauta da yawa kuma koda uwar waye sai ka samu tana da wauta wani lokaci to amma bin su a hankali yake kaga idan uwa ce nan ne ma ya zama wajibi kai sassauci ka bi ta a hankali matukan bata saba wa Allah da manzo ba tunda wa inda hadaka ala an ka bi ma laysa laka bihi ilmun fala tutihuma wa sahibhuma fi dunya ma'rufa ka'idan kenan to amma ga idan matanka ne akwai hanyar ladabtarwa eh in suka yi abin da bai dace ba to ba koransu ake yi ba ba koransu ake yi ba wani ne ya zo yana tambaya shi bai san yawan sakin da yawa matarsa ba saboda kullum suna rigima ya ce ki kama hanya ki tafi gidanku na sake ki a zo a sasanta ko idan kin yi abu kaza na sake ki ita kuma ta yayye bai sani ba to da haka zana tambaya na ce to wannan sai alkali ware da gaske dama duk wanda ya dagula lamarinsa kada ka kura ka warware masa a lokacin ya shi ya je gaba don kana warware masa shikenan ba zai dauki abin da muhimmanci ba wannan sai alkali ce shi ya rasa yadda abin nan an ce ya zo masallacin da ya tambaya to ba masallacin nan ka zo ba ko gidan limamin masallacin nan ka zo Ƙarshe ma kenan ka tare gidansa ba zai baka amsan da za ka hau kai ka zauna ka kafa hujja ba to kaga wannan kurakurai ba su da daɗi dama dama idan an samu matsala gaskiya ki je gidan naku ki tafi gidan ku kawai sai na zo akan maganan saki to lokacin da ta je in ta kwana biyu aka gaba ka zo ba za a tuntube ka da lokacin da aka nemi zama da kai ko daga baya kai ka je da kanka gaskiya a ja mata kunne a yi mata fala amma maganan saki kada ka kuskura ka kawo shi kusa hatsari ne su kuma waɗansu masu ɗamara su furobulan ɗinsu shi ne mutum yana da ɗamara ɗin nan yadda yake tafiya da kan sarki sai ya ji kamar shi ne sarkin abu kaɗan yana faruwa sai gana ya kori matan ya dake ta ya cire bel ya ta dukanta wani ma da gindin bindiga ba haka suke yi ba gaba da na gani da kuma sai daga baya yanzu yana yana ta wallahi tallahi ai haka wani soja yanzu yana ta wallahi tallahi yadda ya marere ce ma sai ka ce ba soja bane wai a dan gyara tun kafin abin ya je gidansu na ce ya za ya gyara irin wannan ya za ya gyara ina jin hala a gidansu akwai wani ko mai damara ne babban da ya fi ko kuma akwai wani wanda yake yana cin kaniyarsa shi yasa shi baya son a kai maganar can to a hankali maganan sake maganan aure ba maganan wasa ba ne ba kan sarki kake da shi ba ko kan sarki yake dafa ma kake ce ka yi taka zanzan saboda akwai abin da yaje ya dagule ba za a iya gyarawa ba Allah kyauta وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي آتي استوصوا بالنساء خيرا ya ce yana muku wasicci ku yi sassauce wa mata a musu alheri to yadda ma mata suke tare da su suke wahalhaluwa a gidanka suke kula maka da yara da menene ai ya kamata a ce a kula da su kai ka zo ka tura ta cikin ɗaki ko a cikin gida ka kulle ta kai ka kama hanyar ka fita to akwai takuri don idan kai ne aka takura ka haka ba za ka ji daɗi ba to a musu alheri a musu alheri daidai gurgudu almar'atu khuliqat min dil'in mace da kuke gani an halice ta ne min dila'in daga kashin hakarkari kenan jam'i wa inna a'waja ma fi dila'i a'lahu mafi karkata a cikin kashin hakarkari shine na sama kun san na sama yafi lankwasa saboda bai da tsawo to haka mace take a lankwashe duk matan da ka ganta inda kaga tana biyayya ko abin to lankwasan tambaye ta so bane Eh, yadda ka san kashin nan na bariwargi kenan ko kusa da bariwargi haka yake fahim zahabta tuqimuhu kasarta idan ka tafi zaka tsayar da shi karya shi zaka yi wa in taraktahu in ka kyale shi lam yazal a'wad wannan kashin ba zai gushe ba yana karkatacce saboda haka fastausu bin nisa ina muku wasicci da mata a yi hakuri a musu alheri ba don halin su ba saboda haka shi yasa ake danna zuciya mutum yana danna zuciya shekara da shekaru zai ga wata rana zuwa na ce idan da da na bi na zuciya ai da ba haka ba ko da ana samun wanda zai shekara talatin ko arba'in da matansa su rabu to kaga wannan ya fi muni kwarai da gaske wato kamar duk haƙurin da aka yacin baya bai amfani ba ke abin ya kai na irin wannan ba a dogon bincike Eh, shekara talatin ko arba'in ya rabu da matarsa to sai a hankali don za ka yi bincike a cikin irin wannan ka gyara to ka shiga gaba daya a shiga gaba daya sai an gano menene matsala domin yiwa a samu ne yake da matsala duk shekarun nan hakuri take amma yanzu ta ce ta ba za ta yi hakuri ba to kaga in an gano wannan sai ya yi kokari a gyara ko kuma ita take da matsala duk shekarun na haƙuri yake yi ba kaga sai an dauki matakin gyara wannan matsala domin kowane bangare ana iya samun problem da shi yasa annabi yake wasu ce da yi taka tsantsan cikin al'amarin mata mutafakun alai wa fi riwayatin fi sahihaini almar'atu kadhilai mace kaman kashin hakarkari ne in ha idan ka ce zaka tsayar da ita ha karya ta zaka yi wa in ta biha idan ma ka ji daɗi da ita kuna zaune lafiya kuna tafiya taram taram istamtata wa fiha iwaju Walalle za ka ji daɗi da ita amma dai akwai karkatan nan kai dai ka yi sa'a ne to ba ga mutanen da ake mu'amala da su ba za a cewa ne tan kwararre ne amma sai ga wani kuma yana sarrafa shi yadda ya ga dama dama haka ne ran da ya tafi tankwarewarsa wancan ɗin ma zai tankware masa dama haka ne wa fi riwayatin muslim a ruwayan imam muslim innal mar'ata khuliqat min dhila'in lalle mace an halice ta da ƙashin hakarkari lan malaka ala tariqa ba za ta taɓa tsayawa gare ka a bisa hanya ba fa in istamta'ta biha idan har kai walwala da ita istamta'ta biha wa fiha aiwaj za ka yi walwala da ita ne akwai dai wannan karkata bai fito ne kawai ko Allah ya taimake ka ka danne shi wa in zahabta tuqimuha aw wa in zahabta tuqimuha kasartaha in kuma kace zaka miƙar da karkatan nan ne to karya ta zaka yi wa kasruha talaquha karya ta shine ka ka sake ta dama wata idan abu ya kici ya kicin yewa to karshe rabuwa da ita ke sai dai aka rabu da mata ne akan abin da ba zai iya gyaruwa ba kuma ya zama mummunan bala'i yanzu kaga matan da take mazinaciya wannan kan ba yadda za a yi a ita dan namiji ya ce ya haƙuri in dai mazinaciya ce saboda mai, saboda tana shigo masa da 'ya'yan da ba nasa ba babu tabbaci 'ya'yansa 'ya'yansa ne to amma an samu wani saɓanin wannan ka ba da kuɗin cefane naira dubu goma takan ci dubu ɗaya ta ɗanyi biki da shi in ka ba da dubu goma sai an ci dubu ɗaya to wannan ai tana cin dubu ɗaya a dai wannan babi dai bai kamata a ce a rabu da ita ba musamman ma tana da 'ya'ya da yawa ta jibga 'ya'ya da yawa sai dai kullum ka ce wallahi na miki addu'a Mun dubu ɗayan nan da ke ce babu daɗi kina cin Allah ya isa ne <laughs> eh dubu ɗayan nan ni fa na gane kina cin dubu ɗayan nan Allah ya shirye ki wallahi dan ni tunani na shine kada ‘ya'yanki su sha haka a cikin nononsu a cikin nononki ai kun ga matsala ne to sai kai ta mata wannan wa'azi don saboda ko waɗansu suna yin laifin kuma sun san laifin amma dai Allah ya riga ya jarrabe su da wannan saboda hakan abu bai kai na saki ba to ai hakuri ai ta danna zuciya kuma a hada da addu'a mata nawa ne waɗanda za su zo suna kawo ƙarin mazajensu su ba sa sallah eh ba sa sallah wani ma abin takaici duk zai tashi tare da ƴaƴansa ya su tafi masallaci sannan kuma ya ce kowa sai yayi karatu amma shi yana nan bai yi sallah ba sai idan gari ya fara wayewa lokacin da ake ribibin za a kai su makaranta to shine lokacin zai tashi ya sallah amma da asuba ya tashi ya tattashe su kuma shi ya sake ba. to sai ga waɗansu mata suna cikin damuwa ya za a yi irin wannan sai ya ta addu'a sai ta addu'a ya za ke san duk wanda za a shi aure a bincika ji yana zuwa sallah idan an bashi kuɗi zai yi rikewa to kuma ka ce yanzu zaka aure ta ita ma sai ka bincika eh, yaya uwarta take an kakkama mata a gidan biki tana sata to kaga matsala ne ba mamaki kai ma matarka ta zama barauniya ne a gidan biki in kuma aka maka bayani ka ji wannan kai ka gamsu ka je ka aure yarsu shikenan kwatsam sai aka zo aka ce maka ai wacce ta yi sata a gidan biki sai ka ce to dama wacce ta ta gada akan haka kuma ba zai sa ka sake ta ba tunda already dama an faɗa maka uwar ta barauniya ce Allah kyauta wannan kenan sai menene malaitin qawluhu iwad huwa bi fathil aini wal wawi ya ce iwaj din nan awaj ne amma malamai da yawa suka ce iwaj shine daidai abu karkatacce ba awaj ba kun ga manyan malamai lokaci ana samun eh, abin nan shi nan iwaj shi yasa a cikin hadisin za ku ga iwaj ne fi dacewa shi kuma a nan ƙasa sai ya ce awaj za a ce to sai aka ce a'a akwai gyara عبد mm. الله abdullahi زمعة رضي radiyallahu anhu annahu sami'a annabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yaktubu wata rana annabi yana ba. sai abdullahi bin zam'a ya ji annabi yana cewa wa zakara naqata wallazi aqaraha sai ya ambaci taguwa da wanda ya soke ta idan ba a sa ashqaha eh udaru kenan wa zakara naqata ya ambaci taguwan annabi salih wallazi aqaraha da wanda ya soke ta shine kudaru wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine annabi ya karanta idan ba'asa ashqaha yayin da mafi shakiyancinta wato aka tayar da shi ko ya tashi yace shi zai soke ta in ba asalaha rajulun aziz wani mutum ne wato aziz babba alimun ja'iri maniqun wanda yake mai tsanani fi rahatihi a cikin iyalansa wato yana da magoya baya duk abin da ya ce ko da ɓarna ne iyalansa suna goyon bayansa ya ce to wannan bala'i ne a duniya saboda haka karka yadda a zuwa ce kowane abu kai mai taurin kai ne ba mai tankwasa ka hatsari ne eh don saboda za ka samu wani lokaci za ga yaro karami sai ya gane kuskuren ka. amma ka rike gaskiya ba mai tankwara ka haka ake so amma a ce kai wani mai taurin kai ne yana da wuyan sha'ani a banza karka yadda da wannan don hali ne irin na kuddaru izin ba a sa ashqaha fa qala lahum rasulullah wasu ƙuyaha, suqiyaha fakazzabuhu fa aqaruha fa damdama alaihim rabbuhum bi zambihim fa sawwaha wala yakafu uqubaha ko fala yakafu uqubaha wannan kenan ثم ذكر النساء سأل سي النبي أن بشي ماتا فوعظ فيهن يي وعظ يا كان الأمر ماتا فقال يتيأمل أهلكم ينزد إن قزيت قاري ما تصع فيجلد إمرأته جلد العبد يريك ما تصع دوكا إلى النباوة فلا الله يصاحبها أو يضاجئها بما ما kuma تكندري يزوي قنتا zo من آخر يومي أكر min su shiga ɗaki ko su zauna a falo ko su shiga cikin ɗaki su rufe kofa ko su kwana ma ɗaki guda wannan ana gwada halin waɗansu mutane masu duka to masu ɗamara don su haka fi samun masu duka a cikinsu sai masu kudi sai masu kudi da suke gadana da abin nan ya sa hatsari ne ka kama mace kai ta jibganta wannan irin dukan wasa wannan ba matsala amma jibga ai ta duka a ɗauko wayan wuta a ɗauko dorina a ɗauko ƙarfe da ya zama hauka kuma an aka zo aka sasanta ku shi kenan sai ga zo ku rufe ƙofa shi ne annabi ya ce kai ba za ka ji kunya ba Allah ya sauwake lallai wanda yake cikin rayuwa zai ga drama iri daban-daban yanzu irin wannan masu dukan haukan nan ba mamaki hauka ce cikin gwagwalwansu eh shi yasa da daɗi idan ka daka yar gidan waɗansu su kuma su yi taron dangi su zo su daka ka daidai kenan gobe ba za ka yi ba eh, da ana yin haka za a zauna lafiya randa duk kada keta kana hawa ko makin da kake hawa ko akan keke kake wallahi in ka ci karo da wanda yake abin nan ko a mota kake maza maza za ka yi fakin ka fita a guje to kun ga ya zama darasi kenan saboda haka ba daidai bane mutum ya zo ya ta jibgan matansa wannan rashin hankali ne annabi ya hana summa wa'adahum fi dahikihim nan a lokacin da annabi ya musu ba, ya musu wa'azi dangane da dariyansu mina zarfa daga ainihin hutun da suke yi waƙala ya ce lima ya haku a hadukun ma ya fal me yasa ɗayan yake dariya daga abin da yake aikatawa mutabakun alai abin da ake nufi shine kawai suna zaune mutum yana hutu kawai kowa sai ya kokari ya kirkiro nasa ta duma waje eh, wani in yayi da ƙara hutu kashi abin nan kenan ko ne ya eh, tusa ko yayi da ƙara a ce yayi a fashe da dariya wani kuma sai ya yi su a ce kai wannan namun su yake sai in wajen ya tsumu gaba ɗaya zai ce maganin ku kenan ma sai asara masa su da haka suke yi amma kaga ba mutunci ba eh, wannan al'amari ne na ƙauyawa ko a ƙauye ma za ka samu ba a yin haka to dai wannan hadisi ya haɗa abubuwa guda uku amma dai mahallin shahid namu shine dangane da abin da ya shafi mace ba wai ba a dukan mace ce in ya kama akwai inda ake dukanta amma ba a daka ta da bambanci an gane bambanci tsakanin duka da dakawa akwai bambanci dakawa ki a yi ta jibganta kamar dabba amma duka akwai inda za a ɗan taccen gwade ta sai dai kuma shi ma akwai matakan da ake bi kamar yadda za mu gani nan gaba wala alimu bil ainil muhmala warra huwa sharir al-mufsid ci mai barna wa qawluhu in ba'asa ay qama bi sur'a in aka ce in ba'asa mutumin da ya tashi da sauri kudaru taki yayi da sauri yace taguwa ne da ake ce na qatalla to ni a waje na ba na qatullahi bane na qatu salihu ne zan tare ka to kun ga wannan akwai alaman girman kai da jiji da kai yana ganin yafi karfin Allah sai Allah ya halakar da su gaba daya shine ya fassara mana kalmar to hadisi na gaba Shi darasin mu na gobe insha Allah ta'ala abinda muka fada daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh